الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 alhamdulillah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatun mu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna talata ko talata ne talata hudu ga watan ramadan shekara ta 1443 ba hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina wannan shi dace da biyar ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratun yunus jiya mun kwana kan ayata 60 za mu tashi kan ayata 61 amma kafin haka akwai wata tambaya wacce ta shafi sallar nafila da ake yi bayan sallar isha wato wadda ake ce mata sunnatul isha al-ba'diyya to ita wannan na fila ka zantar tana daga cikin <clears throat> arrawati to tambaya ne ita ce shine akwai wasu daga cikin yan uwa da za ka same su a cikin yini ko kashe kullum suna iyakacin kokarin su na ganin cewa sun fake waɗannan arrawatik. wanda hadisi ya zo sahihi cewa duk wanda ya yi su a cikin ah, dare da yini to Allah Ta tabaraka wata'ala zai gina masa gida a aljanna kawai da aka sani wannan rawatin su ne rakau'i guda biyu gabanin sallah asuba wanda muke ce musu rakatal fajar sannan akwai raka'a hudu gabanin sallar magariba a ce raka'a biyu gabanin azhar akwai hudu gabanin bayan azhar kenan ko yawwa takwas kenan ko sannan bayan sallar isha a bayan sallar magariba akwai guda biyu da wannan shi zai baka guda goma idan ma ka kwallo guda goma sha biyu ne maki sallallahu alaihi wa sallama yake duwan da sallace su cikin dare da yini to Allah tabaraka wa ta'ala zai gina masa gida aljanna to ciko na sha biyu din dama shine ya kai guda biyu da ake yi bayan sallar isha to sai wa suna kokarin yin su amma sai suka ce idan aka zo lokaci irin wannan na ramadana to sai ka ga bayan sallar isha din duka sun yi rako'in da suka gabata amma idan aka zo an kai sallar isha ba su ka samun damar yin su ba kawai ke aka da tarawihi ina fata kun gani shi ne suke cewa to ma wani suke da irin wannan kokari kuma suna ganin kada su yi asaran wannan fata nasu za su yi 'ya'yan in aka sallame isha'i kafin a da tarawihi su yi wannan rafi bayan wato sunnatul isha albadiya kafin a da tarawihi to sosai ko za su yi yin ta gaskiya za su yi ta gaskiya wanda shi ne daidai kuma shi ne tawaba akwai ma fatawa da ta zo an tambayi sheikh abdulaziz bin ibad rahimahullah akan wannan mas'ala ya ce wannan shi an daidai shi saboda duwannan rawatin daban sannan tarawihi ko kiyamun ramadana kuma daban shi saboda ka dukkan mutumin da yake da nishaɗi da ƙoƙari da fatan alkhairi na wajen kiyaye wa'annan rawatin din to ya kamata bayan sallar isha ya sanya da zai yi hikima ya yi wannan sabu guda biyu kada ya zo don abin da ya gina can baya ya zan bai samu kammala shi ba saboda ah, yin tarawihi ina fata kuma ne to don haka gaskiya dai wannan shi ne daidai kuma yana da kyau su limammai da suke jagoranta mutane eh, salloli a irin wannan lokaci su kula da irin wannan matsala da dama babu shakka akwai yan wanda suke da wannan kokari na yin wannan arrawatin kullum in ya zan bayan sallar isha kai tsaye da sauri ana iya ta da tarawih sai ka ba za a ba su damar su yi wannan ba sannan wasu ma ganin suka kamar yin suma ba daidai ne ba kamar suna ganin ka tashi bayan sallar isha'i sai sunnatul isha al-zabiyya sana'a tarawih kamar ba daidai ne ba wannan ba ba haka lamarin yake ba alimam imam suyuti ma a shirin yamma motsa malik lokacin da yake sharhin hadisin da aka ruwaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yin ya mu ramadan ko sallar tahajjud raka'a goma sha uku ya tabbata raka'a goma sha ɗaya ko riwaya kuma ta raka'a goma sha uku to lokacin yake ke sharhin wani hadisi wanda yake ishara akan raka'a goma sha uku sai yake cewa raka'o'i guda biyu da annabi ke farawa da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace su ne sunnatul isha al-ba'diya ke da duk lokacin da zuka ji aure wata cewa annabi ya yi raka'a goma sha uku yace to abin da ya faru shine raka'o'i guda biyu da ya kamata yi bayan sallar isha to wanda dalili in ya sa bai yi su ba yanzu in zai sallah kan dare sai ya yi raka'o'in nan guda biyu a matsayin sunnatul isha al-ba'diya sannan sai shi raka a goma ta ga shi a jike nan to sai wuce da raka a biyar sai maka raka wuyi nawa sha to wannan da shi ne abin da yake sanke yin wannan kalla daidai ne kuma akwai sawaba cikin sa balma yana da kyau limamai to su kula da wannan maslaha ta yan uwa Allah ya samu dace wannan shine muka ce aya ta 61 wa ma ta kunu fi sha'anin wa ma tattalu minhu min qur'anin na'am أعوذ بالله وما تكون في شأن وما يحكم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ya ce wa mata kunu fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba kuma ba za ka wato dangane da shi ba wala ta'maluna min amalin ba za ku yi wasu ayyuka ba ko ba za ku yi wani aiki ba illa kunna alai موجود لكن ممكن شيء على الكبريق استفيدون فيه عند كتي فوتاوا الشكيلتا وما يعزب عن ربك من مثال ذرة في الأرض باوني أبلي كبوليا دوبن جنكا نمثال نوين الذرة أتكين ولا في السماء هو أسماء ولا أصغر ko abin da yake mafi karanci min zalika daga wannan wala akbara ko abin da yake wannan girma ba abin da ke boyuwa ba ubangijin kana dukkan wayannan abubuwa bal ba duk wayannan abubuwa ba su kasance ba ma illa fi kitabin mubin face suna cikin littafi bayanani wato bayanani Allah tabaraka wa ta'ala ya kididdige su ala ku saurara inna awliya Allah للي مصر يا الله وليم الا لا خوف عليهم سلام القرور غريب ولا هم يحزنون وما آه، بسكتن سنة بكين كيسيبا الذين آمنوا سوني وإن بسك إيماني وكانوا يتقون وما سكتن سنة ين كتواصل جنس وراء الله لهم البشرى وإن كيسيب البشر يتبت غريس في الحياة الدنيا الدنيا a cikin rayuwar duniya wa fil haka kuma farin ciki da albishir ya tabbata gare su a lafira la tabdila li kalimatillah babu musanyawa ga kalmomin Allah to abinda Allah ba wa ta'ala ya riga ya rubuta a kaddarance babu canjawa ga wannan zalika huwa al azim wannan shine rabo mai girma to Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba wa ma tasalu minhu min qur'ani kuma ba za ka karanta wani abu na qur'ani dangane da shi ba wa amalu ta'maluna min amalin wa ba ku aikata wani aiki illa kunna alaikum shuhudan wace mun kasance halarci gare ku istufidu na fihi lokacin da kuke tsutsawa cikin wannan aiki da kuke yi to wanda makafa'i na ayan nan malamai suka ce da ma abin da zai biyo bayansa yana daga cikin jerin nafsoshi masu nuna cewa ilimi na Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kewaye ta zalika ya game dukkan halittunsa su da manyan su, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san komai game da su ya san halin da suke ciki ya san tasarrufin su kuma duk inda suke komi ya shafe su Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi shi yasa za ku gani a zahiran cikin nassin Allah ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba ba wani sha'anin da za ka kasance cikinsa kana gudanar da shi sannan wa mata talumin min qur'ani ba za ka kasance kana karatun wani bangare na alkur'ani minhu dangane da wannan sha'anin da kake cikin sa ba nan duk wani sha'ani da kawai gari cikin sa kana yin sa kana karanta wani abu na alkur'ani dangane da sha'anin na ilmantar da mutane da isar da da'awa zuwa gare su ba za ka kasance cikin wannan hali ba haka kuma ku al'umma gaba ɗaya wala ta'malu na min amalin babu wani aiki da za ku aikata illa kunna alaikum shuhuda face mun kasance halarce gare ku wato Allah yana halarce tare da ku duk wani aiki da za ku yi istufidu na fihi lokacin da kuke kutsawa cikin yin aiki Allah yana halarce ya san duk abin da ku ya san abin da kuke yi ya san san da za ku gama ya san kuma ma mai zai faru saboda ka duk inda mutum ya kasance da duk abin da yake yi ko a ina ne Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da shi kuma yana ganin shi yana halarci shi subhanahu wa ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله تبارك وتعالى شيء بكتني بعض أن الله شيء وشيء الله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض يا سندق أبن ديكي تكين سمي أبن ديكي تكين أفعال ko a yaushe ko a ina a sama ko a ƙasa komai da komai Allah ya sani manya-manya da ƙanana alamtar an Allah ya lan mafi fi samawati masu al'ar saboda ka kima ya kunu min jiwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba abinda zai kasancewa na ganawar wasu mutane guda uku face Allah shine shine cikon na hudu da duk wasu mutane suka wayi gari a wani wuri suka keɓance kan suna magana a sirrance su uku to su sani Allah shi ne na hudu da ilimin saboda ba abin da za su tattauna ba abin da za su kinka ko su shirya ko su faɗi face Allah ta baraka Uta, Ala yana tare da su kuma ya san wannan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum yaji wala khamsatin kuma ba za a samu ganawa ta mutane biyar ba illa huwa sadisuhum fa Allah shine shi kwanda shi da su da ilimin wala adna min zalika wala akbar kuma ba za a samu ganawa ta mutane da wani adadi wanda ya kasa haka ba wala akbar ko adadin da fi haka yawa ya su girma illa huwa ma'ahum fa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mutane a duk wani sirrantawa da ganawa da mitin din da suke yi aina ma kanu duk inda suka kasance ko a ina ne ko a wani gari ne ko a cikin wani gida ne ko a wani ɗaki ne aina ma kanu saboda Allah yana tare da su da iliminsa komai suke ya san yana da labarinsa sannan sai ce sun mai nabbi uhum bima amilu yawmal ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su labarin duk abin da suka aikata gobe kiyama saboda duk abin da mutane suke yi ko suke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi a lokaci guda kuma sai ya ba su labarin wannan abin da suka aikata gobe kiyama in alkhairi ne za su ga alkhairi in sharri ne kuma za su ga sharri Allah ke inna Allah bi kulli shay'in alim ke lalle Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan komai saboda ka komai da komai ba abin da yake koyo ga Allah tabaraka wa ta'ala ko a ina kuma ko a cikin wani yanayi ko cikin wani hali wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajdi Allah tabaraka wa ta'ala ce da maki sallallahu alaihi wa sallama wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wani zai shine mabwayi mai rahama yake alladhi yaraka wanda yake ganin ka hina taqumu lokacin da kake tsayuwa wa tsallu baka ta sajidi da lokacin da kuma kake jujjuyawa cikin wanda wato masu lokacin da kake jujjuyawa tare da masu sallah ko cikin masu sallah saboda ka lokacin da kake sallah kake tsaye kake dukawa kake ruku'i kana tashi duk abin da kake Allah tabaraka wa ta'ala shina ganin ka ya san abin da cikin zuciyanka ya san me ka faɗi da bakinka me ka zaya me ka kulla Allah ya tafi na koshin da suke magana akan kewayewar ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ga bayan kan suna da yawa قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الله تبارك وتعالى يقول أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ليس كنت كاتب جوا أو الله والله شهيد على ما تعملون alhali Allah tabaraka wa ta'ala yana halarci masani ne yana ganin abin da kuke aikatawa wani wurin inna Allah ala kulli shay'in shahid annabi isa alaihi salatu wasalam shi ma lokacin da yake tabbatar da kanshi gaban ubangiji da Allah yake akai to mana abin da zai faru shi a gobe kiyama Allah zai kalubalance shi ce kai kace a rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin iyaye iyayen giji guda biyu wa bayan Allah tabaraka wa ta'ala to annabi isa zai yi tizari daga cikin abin da zai gaya wa Allah yake falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid wato zai gama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce? ban gaya musu komai ba bayan nan sai abin da ka umarce ni da shi ma qultu lahum illa ma amatani bihi ba abin da na gaya musu Allah sai abin da ka umarce ni da shi ni ba ce su su wata mai wace su wata mai ya ba wa kuntu alaihim shahida ma dun fihim ko sannan da cikin su ina halarci na na san me suke yi amma lamma tawaffaita ni lokacin da ka karbi raina ya Allah kunta anta raqiba alaihim Allah tabaraka wa ta'ala kai ne mai tsaro game da shi wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah kai ne ahalarci da kowane abu saboda ka duk abin da ke faruwa Allah tabaraka wa ta'ala ka san shi in ba na faɗi Allah ya ka sani abin da suka yi ina nan ka san shi abin da ma suka yi bayan ka karbi rayuwa ta Allah ka san shi wannan shine yawma yaqahumullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid to nasoshin suna da yawa shi yasa ne yake cewa wala na min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi to kare kare fayyace wannan bayani da da ta mutum ya halarta shi cikin zuciyarsa ya zo cikin hadisi mazo sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi jibril a lokacin da mala'ika jibril yake tambayan shi menene musulunci menene imani menene ihsan to dai je ga gabar tambayan shi cewa fa akhbirni anil ihsan ka bani labarin ni ake ce da shi al ihsan kyautatawa to sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta al-insanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi abin da ake cewa insani shine ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar kana ganin shi duk abin da kake yi alaka ka da ubangiji to ka yi shi kamar ga ka ga Allah kana ganin shi an Allah ka annaka ce fa in idan baka kasance kana ganin shi ba to ka sani fa innahu yaraka shi yana ganin ka yana ganin ka saboda ka ya san duk ni kai yaya lamarin ka yake duk halin da suke Allah tabaraka wa ta'ala ya san komai game da kai to idan mutum yana eh, shu'uri da wannan a rayuwarsa to wanda shi zai sa duk abin da zai yi tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala zai kyautata nan mu'amalar shi tsakanin shi da bayan Allah zai iya abin da zai yi na yi gaskiya saboda yana da masaniyar cewa duk abin da ya fa Allah tabaraka wa ta'ala yana tabi shi kuma ya sani kuma yana ganin shi kuma ba ba wannan kadi ba Allah zai masa sakayya akan abin da saboda ka in ya ga wani kayya Allah ya sani idan ya cuci wani abu a wata ya cuci wani mutum a cikin wata mu'amala Allah ya sani in ya wata yaudara Allah ya sani to lokacin da duk musulmi ke da irin wannan shawari to za ka cewa rayuwar shi ta zama tana da tsafta tana da tsafta kuma irin wannan shi zai sa wato mutum ya zama cewa ba ko sai an sa masa sanda ba duk wanda yake da irin wannan shawari na gaske cikin zuciyarsa to ba ka da bukatar ka sa masa sanda cikin lamurarsa komai kawai yana yi ne shi yana kallon cewa yanzu nan abin da nake yi Allah yana gani na kuma ba kawai yana gani na ba sai ya tambaye ni akan matsalar nan kuma sai ya nisa ko akan ta to lokacin da mutum yake shi'uri da wannan kanin ba ba za ka taba tunanin shi wace amana wani ba ba za ka taba tunanin ya zo ibada ya yi ta baje-baje haka ne ya tafiya da shi ba ko ni zai yi shi bisa ga mizani wanda ya kamata Allah ya samu dace to ƙara fayyace wannan matsayin na faɗaɗɗen ilimin ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min misali dharratin fil ardi wala fis sama' ba abin da yake koyuwa ga ubangijinka min misali zarratin na misalin nauyin azzarra fil ardi ko a cikin wata cikin kasa wala fis sama' ko a sama wala afdara min zalika wala akbar ko abin da yake kasa da wannan ko abin da yafi wannan girma illa fi kitabin mubin wato Allah ya san shi kadalika fati yana cikin littafi ne. wanda muka ce ƙara fayyace wannan bayani ne cewa babu wani abu wanda ke koyuwa ga ilimin ubangiji ka tabaraka wa wannan abin jiya da kake tura ta zaman shi dan kankani shi yasa ce min miskali zarratin fil ardi ko da daidai da nauyin kwaya zarra ne nauyin kwaya zarra a cikin ƙasa ko a sama komi zama abu ɗan ƙanƙani to ba zai koyo ga ilimin Allah sai ce wala asgara min zalika ka ko abin da wannan zama ɗan ƙanƙani ko zarra ana cewa ita ce halitta mafi ƙanƙanta wadda ɗan adam zai kuma ya ko ina fatan gani zarra muka ce ita ce halitta mafi karanci wanda dan adam ya sani to Allah ce ko da misalin kwaya zarra daga cikin halittun Allah baraka wa ta'ala to sanin su ba zai koyi ba Allah ba a ƙasa ko a sama abin mamaki ta Allah ce yace wala asgara min zalika ko abin da yake mafi karanci daga wannan kamar da malamai suke cewa da bincike na kimiyya abin da suke gwadawa babu wani kwaya halitta da ido dan adam ka iya gani wanda ta fi zarra girma wato ce ta fi ƙasa da zarra muke sanci wato zarra ita ce halitta mafi kankanci amma qur'ani yana gwada akwai halittar da ba ta kai zarra ba ko da yake wala wa ma ya'zubu an rabbi ka min miskali dharratin fil ardi wala fis sama sai ke wi wala asdara min zalika kenan akwai akwai asdaru min zarra min makhluqatillah ko da adam bai san su ne ba da adam bai san su ne ba amma akwai shi yasa ce wala asdara min zalika saboda ka kowane abu Allah ya sai ce kuma wala akbar ko abin da yake wannan girma duk Allah ya san su ya kididdige su illa fi kitabin mubin fa suna cikin littafi ne abin malamai suka ce mu alam abin da aka ce illa fi kitabin mubin fa suna cikin littafi ne. wato za ku ga cewa duk wa'annan abubuwan da ake shara zuwa gare su zarra da su da abin da yake zarra girma da abin da bai kai zarra girma ba dukkanin su makhluqatul lahi duk halittun Allah Allah ya halice su a duk inda suke a duk inda ka gansu kun gani yanzu su halittun Allah su kuwa dukkaninsu gaba ɗaya dukkaninsu gaba ɗayansu to Allah ta baraka wa ta'ala wato sai da ya rubuta faruwansu kafin ya halice su ko ku gani ba kowane abu da ka gani a duniya to sai da Allah ya kaddara faruwan shi aka rubuta shi a cikin lahul mahfuz kane abi a halice shi to shi ta illa fi kitabin mubin kun fahimta shi yasa ya zo cikin hadisi ma aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake farkon abinda Allah tabaraka wa ta'ala halitta shine alƙalami sai yake ba alƙalami rubuta alƙalami yake mi zan rubuta ubangiji sai ke rubuta duk abin da zai kasance zai faru daga nahar tashi kiyama to sai zama cewa duk wasu makhluqatin lahi suna nan an rubuta su wannan shine illa fi kitabin nabi to saboda da Allah ya yi su kuma kafin ya yi su ma ya rubuta su to kaga ka tambaye ni cewa san su ko bai san su abin bai mata su ba ko ku gani ba yawa muka ce a wannan abubuwan halittun Allah ne shi ya yi su kuma sai da ya yi designing din komi ya tsara su ya rubuta su kafin ya bi ya halice su yanzu aka ce maka ya san su ai wannan tambayi ko kamata kai mamaki to wannan shi ne kun gani ko to haka al'amarin ubangiji yake da fada da iliminsa a cikin suratu saba ko wata ayan sai kama da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a yace qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ani min ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala akbar min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin to ta baraka wata mu jira da ne Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qala kafaru latafi na sa'a wa'inda suka kafirta suka ce sa'a ba za ta zo mana ba ba za a yi kiyama ba babu magana tashin kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ce da maki sallallahu alaihi wa sallama kul ce da su bala E, wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'ti yannakum tabbas za ta zo muku da sa'a ko kiyama da kuka musu da kuke musunta to za ta zo muku Alimin ghaib Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin gaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard ba abin da ke boyuwa gare shi ko misalin nauyin azzarra baya ɓoyuwa ga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala sawa a cikin sammai ne ko a cikin kastai wala asgharu min zalika wala akbar ko abin da yake kasa da wannan ko abin da yafi wannan girma sai ce illa fi kitabin mubin wato yana cikin littafi bayanan ne wato yana cikin launin mafus Allah ya rubuta shi <coughs> ya kaddara shi kafin ma ya halice shi wannan shi ne saboda ka Allah wa ta'ala ilmin sa muhitun ne bi kulli shay'in kun gane ko ya kewaye komai da komai ba abin zaka ce wa Allah wa ta'ala bai san shi ba ko bai san yanayin da yake cikin sa ba ko bai san halinsa ba to sai Allah wa ta'ala ya je da magana a wata huskan yana ba da labarin wato halin mutanen kirki waɗanda suke masu ƙaunansa waliyansa ya ce ala ku saurara inna auliya Allah lalle waliyan Allah masoya Allah la khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba su kasance suna bakin ciki ba to a nan wurin wallahu ta'ala alam Allah tabaraka wa ta'ala kamar da malamai suka yi ishara suka ce a nan wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya haddade matsayin waliyansa ala inna auliya Allahi auliya malamai suka ce jam'i ne na wali alwali shi kuma shi ne masoyi masoyi to wani suke masoyan Allah ne suna son Allah kuma Allah yana son su wanke da wannan matsayi to su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya haddade matsayin su da cewa la khawfun alaihim babu tsoro gare su wato a cikin abin da suka fuskanta abin da suka dosa ba za su yi tsoro ba abin da suka dosa ba sannan walahum yahzanun ba su kasance suna bakin ciki a cikin abin da suka bari bayan su ba ina fatan gani su suwa ne ne kamar ka ce su suwa ne ne wa'annan waliyai kan wanda aka tabbatar musu da wannan matsayi na cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun kai tsaye sai Allah ya ce allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqu suka kasance suna takawa suna jin tsoron Allah madaukakin sarki allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani imani na kwari imani sahihi wa kanu yattaqu suka kasance kuma suna da takawa suna jin tsoron Allah bi ma'ana suna kiyaye hukukinsa don haka a takaice malamai suka ce siffar waliyan Allah ta takaita ne cikin abubuwa guda biyu al'imanu wa takawa alladina amanu ɗaya kenan wa kanu yattaqun shi da guda shi kun nabi al'imanu wa takawa su ne hakikanin sifofin waɗanda zaka ce da ni waliyan Allah ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta su da waɗannan takaitattun sifofi guda Abdullahi bin Abbas ya roto a cikin hadisin da al-Bazzar ya fitar da shi wanda kuma al-Imam al ya kaha hadisin a cikin majma'ul zawa'i abdullahi bin abbas yake ba da labarin cewa wani mutum ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da annabi man awliyaullah man awliyaullah ya manzo Allah su wane ne waliyan Allah فقال صلى الله عليه وآله وسلم في النبي عليه الصلاة والسلام يتي ينا بين وانا متين اللي متى وانا تنبيا أمتع يتي الذين إذا رؤوا ذكر الله الذين إذا رؤوا ذكر الله شي وليا الله سوني وإن لله أنزلت رأة على الذين إذا رؤوا ذكر الله saboda dukkan mutumin da ya zama cewa ya sifanta da imani da takawa ta yadda kana wata mu'amala ko kana ganin shi wanda zai tunatar da kai ubangiji wannan sai ka ce waliyi wani shine allazina idza ru'u dhukira Allah wanda in an gansu za a tuna Allah saboda abin da suka sifantu da shi na imani da takawa ibn jarir at-tabari ya rawaito min hadisi abi huraira hadisin abu huraira cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake inna min ibadillahi ibadan yaghlituhumul anbiya wash-shuhada shi daga cikin bayin Allah akwai wasu bayi na musamman yaghlituhumul anbiya wash-shuhada annabawa da shahidai suna yi musu gifta to suna fatan samun abin da suka samu ne ya shine yarzabiquhumul anbiya wa shuhada ko wasu bayan Allah Abubakar gobe kiyama Allah zai tada su wani matsayi annabawa da shahidai ma in sun gansu to za su yi fatan samun abin da wannan mutane suka ne suka samu qila man hum ya rasulullah da ka ce su ne ko wannan bayin ya manzo Allah qila man hum ya rasulullah la'allana nuhibbuhum su wani ne ya manzo Allah ga ya muna su wataƙila sai mu mu kaunace su tunda mutane kirki ne qala sai annabi yace hum qaumun tahabu fillahi min ghairi amwalin ke su waɗansu mutane ne wanda suka yi soyayya dan Allah hum qaumun tahabu fillah mutane ne da suka yi soyayya wa junansu dan Allah min ghairi amwalin wala alfa ba tare da alaƙar dukiya ko alaƙar zumunta ba ko daga saka kawai sun ƙaunaci juna ne a zamantakewar su dan Allah alaƙar dukiya ba ita ta sa su hulɗa ba alaƙar ansa zaman su dangogin juna ko ɗan wani juna ba shi ne sa ƙaunace ke ne tsakanin su ba amma eh, muhabbat na su sun shi ne dan Allah هم قوم تعبوا في الله من غير أموال ولا عنفع تساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفق من مطعم فاستاشي أقول السيامة والذي يزبطهم الأنبياء والشهداء تسك وجوههم نور وجوههم نور أقول السيامة ذاك ذلك فسكوكين فحسكيني سنة كنديد حسكي سنكم على منابر منه وما سنة كوات من برو من حسكي fuskokinsu haske kuma suna kan mimbarori na ne na haske sai mazo sallallahu alaihi wa alihi sallama ce la ya kafu na iza kafan nan wanda mutane da kake ganin su su ba za su tsorata ba idan mutane sun shiga cikin halin tsoro la ya kafu na iza kafan nan wala ya hazanu na iza hazinan nan shi kuma ba za su yi bakin ciki ba lokacin da mutane suke bakin ciki da annabi ya faɗi wannan magana abdullahi bin abbas ya ce sun makara'a sai annabi ya karanta ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun shi ku saurara lalle waliyan allah babu tsoro gare su sannan kuma su kasance suna bakin ciki ba wannan hadisi kuma abu dawud da ma ya rawaito shi a riwayar al-imam eh, bin abdullah wannan shi ne to kamar da muke cewa wali dai shi ne masoyi saboda ka zaka ce mutum waliyin Allah ne wato yana nihin masoyin Allah amma wasu malamai suna cewa bi kulli basafa idan aka ce maka waye wali ne kawai al-mu'min istaqi al-mu'min istaqi ne awwali kawai wanda al-mu'mini mai kiyaye dokokin Allah kawai shi ne mu'mini da ka faɗi wannan bi kulli basata ka yi tarihin wani. kun gane ko yawwa to da wannan sai zama cewa shi wali na Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifata shi bil imani wa taqwa sannan ya faɗi irin alkhairi da ke tattare da shi na cewa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to baya nufin wani mutum da yake sa wasu tufafi na musamman yawa waliyi ko kaɗan baya nufin mai sa alkyabba ko ya ƙato rawani ko ya rike carbi ko a sa ko ya sa riga biyu ƙara lafiya wata duk wannan ba shi ne wali ba ko a ce ya sa wasu fararen tuwahi ko ko jajayen tuwahi ko ya rawani da girin da ja da riga roɗe roɗe duk wannan ba shi ne wani suka ba sannan a lokaci guda kuma malamai suka ce a daidai lokaci da wali ba shi ne mai sa wata sutura ta musamman ba kuma wali ba shi ne mutumin da wani amurin khariqun lil'ada ya faru a ya dihi ba ko ya dihi ba to wali ba shi ne kawai ka ce bane duk mutumin da ka gan shi ya zo da wani abu mai ban mamaki wanda saba al'ada ka ce wani wali wannan ba shi ne ka'ida ba ko ku gani ba yawa sai in ka ga mutum na fiya bisa ruwa cikin kuka lalle wannan wani wani mutum ya ɗauko kusa inci tara da soka <laughs> cikin hancin shi jini bai fito ba tabbacin cikin hancin shi jini bai fito a cikin ka'adari wannan wani haka ne hmm? duk ba su ne wani ta ko kuna saya da mutu kawai ɓace ya ɓace da ku tare da shi sai ɓace bai sai ba bai shiga mota kuna tare shi sai ɓace can kuma sai ganshi ka ne wannan wali wannan ba shi ko ka wato abin da kake san ce bayyana wani amrun khaliqul lil ada a hannun mutum ba shi ne yake sa ya zama mi wali ba kamar da sa wata sura roɗe roɗe ko mai zane zane ba shi ne wali ka ba amma ba wani abu a wani taka ba illa al-imani wa takawa ya kace ta nan. amma tabbas wasu daga cikin wani yan Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi kan karrama su ta hanyar ba su abin da ake mishi karama wanda ya tabbata cikin sunna ya tabbata cikin sunna cewa waliyan Allah suna da karamomi ko kuma ita karama babu shakka tana daga cikin hawa ada tana daga cikin wani abu ya faru wanda ya saba ma hankali amma malamai suka ce waliyan da Allah tabaraka wa ta'ala yake karrama su da irin wannan qawarul al'ada wanda ake ce musu karama idan karama ta bayyana hannun shi wanda an Allah na gaske to shi da kansa in ka tambaye shi yadda abin ya faru bai sani ba wato kwatsam abin yake faruwa karramawa daga Allah ya aka abin ya faru bai sani ba ko mu gani ba kamar ka da kaji mutu ya ce bari maka karama eh, zai maka karama ba wani ne ba don karama ba shi wani ba shi karama ba bai buga kiji ya ce zai muku karama amma Allah ne ke karrama shi a lokacin da ya ga dama kuma shi bai kosai da aka yi aka karrama shi ba amma in ka ji an ce zai muku karama to wannan zai zama sihiri ne kawai yawa sihiri ne kawai ba maganan karama nan wannan sihiri ne kawai da ta'ammuli da aljannu Allah ke amma su waliyan Allah mutane ne na kirki da Allah tabaraka wa ta'ala ke karrama su duniya da lahira to shi yasa kai tsaye sai ce lahumul bushra fil hayati dunya ko wa fil akhirah su wannan waliyan Allah suna da farin ciki da albishir da ake masu fil hayati dunya a rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma rayuwar mai lafira lahum al-bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah to menene al-bushr da ake musu fil hayatid dunya kadalika menene al-bushr da ake musu fil hayatil akhirah da yake lahum al-bushra fil hayatid dunya sannan wa fil akhirah wasu sashi malaman tafsiri suka ce فدان الله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا أبدا البشرى دا يكي متو فارين تكين دي تبتا جريسو على الدنيا تكتشيني شيني أبدا تكتشين فدان الله مدعو كسرتي دي يتشي ينا بيو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرني الله مع النبي وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا wa bashirin mu'minina Allah ce ka yi mu'minai albishir yanzu na albishir a ina kenan a ina ke musu albishir ɗin na'am a duniya Allah ce annabi ya ma mu'minai albishir wa bashirin mu'minina wannan bushara ce fi duniya albishir din shine bai anna lahum min Allah fadlan kabira suna da wata irin falala mai girma daga Allah tabaraka wa ta'ala wani shine lahumul bushra في الحياة الدنيا أما بشراهم في الآخرة أما فارين في سبع البشر ينسوا أبو بيت ياما فكتي ونشيني أبين يكي قنشي سكين فدن الله تبارك وتعالى بيتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم Allah tabaraka wa ta'ala ce a ranar da zaka ga muminai maza da muminai mata wa bi kiyama ce na ko yawa taral mu'minina wal mu'minat aiki bayna aydihim wa bi aymanihim hasken su yana tafiya a tare da su a gaban su da kuma gefen daman su Allah ya samu dace ana cewa da su bushrakumul yawma farin ciki ya tabbata gare ku a yau ana yi muku albishir a yau shine bushrakumul yawma to kaga wannan shine wato bushrahum fil akhirah ana ga musu bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljanna ake muku albishin da ita wace koramu take suke gudana a karkashin ta khalidin fiha kuma kuna waɗanda ake kaddara madawwama cikin ta har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girman gaske Allah shi ya samu dishi wannan ɗaya daga cikin fasarorin malamai kenan na lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah akwai ta fasara da ba wannan ba amma ta wani lokaci dole za mu akara wannan sai gobe in Allah baraka wa ta'ala ya kaddare mu da kaiwa lura da cewa ana nuna mana lokaci yayi menene ke wannan malam ka karanta shi tambayi ne gida ko abidi karanta ne to wannan shi kuma takarda ce yan umar da suke ta'auni da mu a nan masallacin suka rubuto suka ce akwai bukatar a tunatar da mutane akwai abin da muka saba yi a nan kowace shekara na ɗan yi ƙoƙari a nemi taimako a hannun 'yan uwa a samu kayayyaki na abinci da kuma kayayyaki da suka shafi wasu kayayyaki masu rufi haka a tattara su da hajji nama mako da hajji nama mun taba cikin rago muka yanka yawa abin shi ala kulli halin wani shafi nama da kuma wasu kayayyaki na masarufi haka da magi da irin su takalma da makilin da buroshi da makamantansu da kuli kuli ko da kayan yaji lalayen wadda za su yi suna wannan idan muka tattara su ce shekara sai mu biyu mu zaɓar kata mata sai mu raba akan kai sauran asibiti akan kai sauran wurin wani suke zaune a gidan yayi eh, to mun lura da cewa gaskiya kuma wanda mutane su ma kamar marayu za ka tausaya musu mun taɓa zuwa wata shekara gidan kurkuku mun kai wani kwamanda ake ce mishi nasu kuma mutum wani da shugaban gidan kurkuku ya haka wato ya koka muna akan halin da eh, yan gidan kurkuku musulmi suke ciki a cikin ramadana eh, na rashin gaskiya babu wani abin da ake baku la wurin sahuru wala wurin ne kuma azumi suke ya ce dan gari ya ce shi ya zama ko bauchi ya ce kuma zauna sokoto ya ce zai zo nan garin ya kiyaye sarkin gwandu shi ɗaya yake kawo musu wani abu shi cikin wata ramadana to kaga irin wa'annan abubuwan yana cikin wa'anda Allah ba su hali su su kula da su gaskiya to almuhimu dai muna yin wannan yekuwa cewa wa'anda da hali su dan ba da duk abubuwan da suka sauka sai a tattara tattara sai a je a kai musu sannan kuma dan yi musu wata kalma haka da za su shahida ya musu tambi haka game da addinin su da kuma hankurantar da su bisa ga halin da suka samu kansu ciki to za ka sha gaskiya an kai musu wannan za su ji daɗi sosai gaskiya za su ji daɗi sannan kuma za su ga cewa kamar lai a shi suna da wasu ƴan uwa da suka kula da lamarin to da kuma muke fatan ƴan uwa da lafiya su taimaka a wannan jami'i da yanzu nan nake magana kofa tana buɗe har zuwa Abinda hajji na kwanukan ramadan ɗin insha Allah duk abinda Allah hore za a ba su za a ba su ga da ƴan uwa da su ba su sai su wala mujahid su wala hamza su wala anas su wala sheikh wala duk da su ƴan uwa da su sanya duk ƴan uwa da mu muna ka da su a duk wanda aka ba matsala za a tattara sai yayin da kamata muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba asibiti ma haka matsalar ce ba malamin ji asibiti ko in ka je asibiti sai ka iske waɗansu mutane su ba ɗan birni kebe ne ba jiya suke kuma jiya ta hukunta ga su cikin azumi a asibiti ga nan za su yi ma sallah sai a waye gari ran sallah ba su da abinci da azumi sai dai kaga suna fitowa bakin yamma ga tahaya suna karɓan kunu haka kunu cikin roba to za ka dai in taimaka mai wannan yana da kyau kwarai da yana da kyau sosai Allah ya samu dace wannan shine wallahu ta'ala alam muna fata abinda muka wani bisa da ba Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafe mana ya shafe shi daga cikin zukatan wa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh